tana da guda biyu tana ɗaya da guda ɗaya fa in kusa ma kadaru ma yursilu fil fil fil imamati menene tsawon abin da ake sake da rawani fa in kulta ma kadara ma yursilu fil imamati qultu وقد وقع في صحيحي bukhari ومسلم وفي صحيح ابن هبان في كتاب اللباس من طريق عطاء عن ابي رباح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، سمعت رجلا من البصر يسأل عبد الله بن عمر عن إرسال العمامة لذلك قولوني حينئذ من خلف الرجل ta bayan mutum gida can ma kada ibn umar ta uku biro ka bi zalika bi ilmi kun haɗa maka wannan da ilimi insha Allah ta'ala kuntu hashira asharati rahadin ni ne na goma mutane goma من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد منهم أما مسلاة قال أبو بكر ناتشي وعمر رضي الله عنه إذ أقبل كل المؤمنين أفضل أممني ونممني نيتي فقال أحسنهم خلق وذكر حديثا طويلا فيه رحم فيه أمير عبد الله بن عوف أن أن يأمرني عبد الله بن عوف عبد الله بن عوف أن يتجهز لسرية يسري ونرندنا بعثه عليها أن لسرية بعثه عليها عن سورة إلى جابوران فأخذها عبد الرحمن قد اتم بإمامة سيجا عبد الرحمن دريد جاواني دري جاي رواني دوري رواني من كرابيس سوداء كرابيس إنا تكولي ساتا فأدناه رسول الله ثم نقضها جسے النبی یوں نے کی وہ سے ائی پن سے رو نے ثم حممه ينا اما سارا من بها فارسل من خلفه اربع اصابع في هي فكي ابايا فيا ابو يا ابو ده ما ايش جنن ya kada yana kamar yanci da ne yanci yana yanci na ne ya fi uku hmm? kai ya ga dole da ya kada kafe da ya da shi hmm? ya dango eh Aa ok a ah, to eh, rula ma rula ba in ci goma mutane ya ka ya ka wannan ya zama nan in ci in ci eh zama an gaba shi haka in ci hudu dai daga dai abin da aka bari ya ce zana da eh, don ba shi ma kawai abin da kuma ya tsane su da ga an ce ya tsahu ko eh kuwa fa kaga eh, kusan rula kenan dai hmm. kusan rula saboda a zabge a tsara ba haka to kaga wannan yi nuna maka rawan eh, arba'u min ƙarfi ikamati ثم قال هكذا يبدل الأوفيكم هكذا كذب جيدا أوفو فاعتم فإنه أحسن وأعرب wannan ya fi kyau kuma ya fi mai sai ka balara ne ai mai ike da suna ahilla ahilla ne ko eh haka da ke da wa adarabu hmm, adarabu wanda an haramu yayin namu na irin naku ne nashi daban ne ayin kaji mutum ya san nashi kaza ai yana budan shi isa tun farko yakan yi yare kuma ba gane an matsa muku koya kana gani an karanta sabanin nasa kakkata ba haka yadda to kakka yana ta kafan kofin ku iri ɗaya ne ko ba da ne ba an da rabu to an yi zama an da rabu abin ya fi mai shekara daban a rabu kuwa ya fi mai shekara da hari to ala iya tunani ai أقل في في سني العرب rabu da aikin da aka kawa duka da a to ai wannan an arabu damar ka fasara shi da kake da wannan mai yanzu kama daidai misali fi sali al-arab rabu da aikin larabawa wal karabisu shi ko karabisu rawanin karabisu yani jam'u kirbasi وهو الثوب الجليل بغير قصارة قوبا قديرين كتن kenan إذن دوني لنا مثل na mutum da يزد أكي raunin nan دوني da يزن إمام da ka yi wannan wannan kananan da ake fama da su ɗin ba ina nan ba mai kama da za ka gaishe da ɗan kauri kuma bai sarrafuwa sosai yana da kauri shi ne karabisu ana samun kore a ciki ana samun mai kasa kasa ɗaliban da mafi yawancin korayen na haka yake da ɗan kauri yake da zama ko naɗin a kai za ta dabar da jefai ba da yadda ake nema a shi dama haka ke san shi in ta قوله هو من من من خلف قال يوا إيه كما فسر وايك وقوله من خلف هناك بديتا نعم هناك من نقبني هو ده فما ko gaba ne kenan mun kirga uku daga ƙasa daya biyu uku wale yawan eh akwai ma'arfala min khalfihi قوله من خلف قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله أن في فقه الباري تقعيده bil khalfi kayyade shi a baya Al'aanna bai na katifai ko da aka ce a baya kawai an ya nuna tsakanin kamar ake eh, fihi dalilun Al'aanna irsalaha min khalfi su sake daga baya min kalfi aula min hadil janibai ya fi irin namu namu janibi janibul yabini da Allah wani janibu a cima da amma kullum man kana huna janibul yamini ne wai mala dama kai ma mala umar ma da a hagu ne na eh, gaskiya dai kuma su shi na fara abin nan kawai a haka nake auna na fa ina ne daman ka sai in kaddara mun yi hannu gaskiya ne na ka ta hagu to dai duka ba a canka ba na baya ya yi hmm. ala wa fihi ishara ila jawazi kulli kila al'amrai ne kenan mutashi kuma